شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط اعلم رحمك الله هذا يجي كسنكما الله تعالى يجكنك أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل وثلاث مسائل yace wa'annan matsaloli guda uku wajibi ne mutum ya san su ina fata fahimta ba sai ina ina ne ya kawo ya kawo wannan abin nan lafazi na ishara wal bihinna da kuma aiki da su sani su wajibi ne aiki da su ma wajibi ne can baya mun karanta matsaloli guda hudu waye zai iya tuna mana kai tsaye ba tare da gargada ba na alif salam ha kawai ilimi ne na addini kawai ilimi da aiki da shi aha sannan kuma kira zuwa gare shi da hakuri da hakuri bisa kan cutarwa cutarwa da za a samu Wa'anda matsaloli guda hudu malam na farko ya ce wajibi ne a san su sannan kuma ya ci ga wasu matsaloli guda uku su ma wajibi ne musulmi mace da miji su san su kuma su yi aiki da wannan abu ya ce al'ula annan abu na farko ya kamata a sani shine annan baha khalaqana Allah ta'ala ya halicce mu wa razaqana ya arzita mu sai ya ce walam yatrukuna hamalan bai bar mu haka kawai mu da muka ga dama na ma ta kaga daga kaga halittanka kai kanka ka san ne kafi kafi wuri kyau ko ba ka ka gani kawai ka tsaya ka ga halittar ka tsaya a gaban glass mirror farko inda za ka gani kara hancin ka goshin ka ko da hancin ka a kwance ne hancin za ka fara gani ko ba ka ba Allah Allah ta'ala ya halicci mutum bisa ga kyakkyawan halitta halakanakum thumma ثم thumma qulna lil malaikati isjudu Ni adama duk da cewa wancan makakan mu adam ne ai mu mazuriyar sa ina mata an fahimta to Allah ta'ala ima kiran wannan halitta ya baka hankali ya baka gani ya baka ji ya bambanta ka da kai da dabba da Allah akwai dabba wanda yake sa wando ya yi yawo to akwai mutum wanda yake tafiya zin sai dai Allah ta'ala ya jarabe shi da hauka ko a makamancin haka amma mutum mai hankali cikakke to in ka gan shi za ka iya bambanta shi da shi da dabba din nazar an an an an an din da ya tani ne a ce ma krista ne a ce ma dan bulensu ne kowane irin addini yake kawai mutum ne mujarrad mutum in ka gan shi kawai mutum za ka iya bambanta shi da dabba haka ne to Allah ta'ala ima kira halitta sai ya arzuta ka yanzu mu idan ka ɗauka irin arzikin da Allah ta'ala imana ai bai wa mutane farko ba ko ba haka kakanninmu kar kar kar aje nisa kakana wanda ya haifi mata a kafa suka je kasar saudiya sai da suka yi shekara biyu a hannu ni kuma nan da kasa da sati daya ina cin nazo ran da na taso kafin a cika awa 24 na shigo har cikin garin ba kafin a cika awa 24 na shigo har cikin garin ni'ima ni'ima ne ko ba ni'ima ba ne ni'ima ne ni'ima ne to wallahi sai Allah ta'ala ya tambaye mu akan wannan ni'ima mun yi wa addini aiki akan ni'imar da Allah ta'ala mana ko ko ne mun mutunta ne mun mujirewa Allah ne wala mai turkuna hamalan Allah ta'ala bai bar mu haka ba kawai bal arsala ilaina rasula Allah ya aika mana munzo wa man ata'ahu dakhala aljannata duk wanda ya wa wannan manzon biyayya to tabbat ya shiga aljanna bai ji ba wai yadkhulul janna mm. dan abun ba shakku ne sai ya kawo shi da siga ta mazi ya ma shiga aljanna ina wata mai ta wa man ata'ahu wa man ata'ahu yadkhulul ko dakhala dakhala dakhala aljanna dan a tabbatar maka da cewa ba shakku in kawo manzo Allah alaihi salatu wasalam biyayya to ka shiga aljanna wa man asahu wanda kuma ya saba mar da kharan nara ya shi ya ba gaba shiga wuta kawai mutuwarsa ake jira na wata fahimta wa dalilu qawluhu ta'ala dalili akan wannan maganan Allah ta'ala ya ce inna arsalna ilaykum rasula mun tura muku manzo shahidan alaikum mai bayar da shaida akan ku kama arsalna ila fir'auna rasula yadda muka aika wa fir'auna da mutanensa manzo shine annabi Musa alaihi salatu wasalam fa asa fir'aunu rasula sai fir'auna ya ya ya saba wa wannan manzon da aka aika mar fa akhadnahu akhdan wabila ay akhdan thaqilan wa ghaliza mun danke shi danki mai kabri wanda ba zai iya kunciya ba fa akhadnahu akhda azizin muqtadir inji Allah mun kama shi kamun na waya na wanda muna da iko a kansa Allah ke to dan shi sa Allah yana son mu da rahama dan shi sa wani guri Allah yake ma ya Allahu bi adabikum in shakartum wa amantu in har kun yi wa ni'imar da Allah ya muku kun yi imani da Allah kuka bi Allah me Allah zai samu wajen azabtar da ku bayansa me Allah zai samu kuma daga rahama Allah ne Allah subhanahu wataala ka duba irin niman da imana ya ba mu hankali bai bar mu a hankalin mu je mu nemi addini da muka dama ba ya tura mana munzo ya saukar da alkur'ani wanda munzo da zai fayyace mana ya nuna mana ga hanyar da ya kamata mu bi mu samu yadda Allah subhanahu ina wata akwai kuma dukkan wa'annan wasa'il din mutum yana gani su mutum ya bijire ya je shiga wuta Allah ta'ala ya kiyaye abu na farko shine mutum ya san cewa shi zan wansa a duniyan nan ba kawai sulufan kawai kwace ya zo ya ci abinci ya auri mata ya haifi 'ya'ya ya maliki abin da ya ga dama ya mutu ya je kawai haka nan ba tare ba komi ba abin baya ba haka nan bane abu na farko da musulmi da musulma su san cewa Allah ya halicce su ya tura musu manzo wato Allah da ya halicce su bai bar su bai bar su banza ba haka su gudanar da su yadda suka ga dama a'a Allah ya tura musu manzo idan suka bi wannan manzo din za su shiga aljanna idan suka saba wa wannan manzo din za su shiga wuta su kwana da wannan abu kuma su tashi da shi abu na farko kenan abu na biyu a thaniyatu annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun mukarrabun wala nabiyyun mursal na wata uwaita ba mutum ya san cewa shi ba haka ya zo duniya ba kuma ba haka aka barci ba to ya san da cewa annallaha la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi Allah bai yarda a marshirka a cikin bautan da ya shar'anta ba la malakun muqarrabun babu wani manzo wanda yake shi makusancin Allah ne wanda za a bauta mishi irin bautan da ake wa Allah ta wala nabiyin mursal babu wani annabi wanda aka aika shi zuwa ga mutane wanda za a yi bauta irin bautan da ya kamata a wa Allah babu karanta suratu ali imrana Allah ta'ala ya ce واتو وان منهم لفريق يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذبه وهم يعلمون ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله آه, آه. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaba a ya'murukum bil kufri ka san da cewa wannan abu kafirci ne a ya'murukum kufri ba da yanzu Allah ta'ala ya ce ai babu wani mutum ma kana bashirin babu wani mutum wanda Allah ta'ala zai bashi annabci ayyuti ayyuti Allah kitaba wal hukuma ya bashi littafi ya bashi ainihin annabci sannan kuma wai ya daina kira zuwa ga bautan Allah ya dinga cewa kunu ibadan limin dunin layi ya ce musu ku to bayi na a gare ni ba bayi Allah ba babu in ji Allah Allah ya kore ya kore wannan abu gaba da babu wani manzo da za a tura shi face bautan Allah zai kira mutanensa su yi ba bautansa shi ba na wata wanda Allah ne ci babu amma a zamanin nan an samu mutum da sunan malamin addini za zo a mursu jada irin yadda za a yi wa Allah baya hana ko ba ba da na ji wata kasida aka ce wani ya mafi Allah ba hutun baya wala kasida yana kuma an yi wake kuma cashewa ake da music da piano da gita da suna addini an ce ai wani Allah ne wallahi wani ya fi Allah na ce to in ba iskanci ba dan mi zai ba zai rantse da mutumin ba ya rantse da Allah ya ce ya fi Allah saboda Allah wai wallahi wani ya fi Allah to wani irin duniya ne wani irin banna ne wanda da mutanen farko wanda suka yi Allah a halaka su wanda ba a yi shi yanzu a garin musulmi a ƙasar musulmi mutum zai fito ya kama sunan wani wani bawan Allah ya ce wallahi wannan ya fi Allah kuma da suna addini ake yi kuma wanda ake yi don su ba za su yi magana ba kuma mu mun yi magana mu ne marasa kunya to wallahi a ga mana kunya ma ba san ta ba inda aka ake Allah faɗa kuma gobe ma za mu maimaita ai kafirci ne wannan a akwai wani abu gaba da kaulasar wallahi wannan shi ne Allah ta'ala ya kiyaye أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عباده في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله قوله, قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا wasu malamai sun fassara da masallatayya da aka gina an gina ta ne don allah bai kamata a shiga a yi shirka a ciki ba ko ba ka ba yanzu akwai kanawa shan na ah, na na satellite in ka kama a cikin masallaci ne a aji ganga da piano da gita ana cashewa cikin masallacin allah kuma da sunan addini kuma musulunci allah ta'ala ya kiya allah ta'ala ya shirya da mu da su gaba to masallaci a dakuna ne na allah bai kamata ba a yi shirka a ciki kuma kuskure ne a rubuta wa'annan ayoyi din a mashigan masallaci za gani wani in zai shiga zai cewa ka wa annal masajid lillahi wa la tad'u ma allahi ahadan kuma iya yayi tuntube ya dinga cewa ne ko ba haka ba ba kyau wannan ɗaya daga cikin fasarori fassara na biyu wanda shine da yawa daga cikin malaman tafsiri sun tai akai shine wa annal masajida lillahi wa'annan gaɓoɓi na sujada wanda suke suke a jikinka halitta ne na Allah ni'ima ne na Allah da imaka kada ka yadda ka girmama wani ka yi sujada ma wani in ba Allah wannan shine fassara da mafi yawa malamai sun tafi a kai wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahad wannan shine abu na uku abu na biyu kenan abu na farko kasancewa baka zo ba banza ka rayu a ciki ka tafi a cikin nan ana bukatar ka ka bi manzon Allah ka shiga aljanna in ka saba mishi wuta kayo abu na biyu ka san da cewa babu wanda ya cancanci amar ibada irin ibadan da ya kamata a wa Allah Allah baya da amar shirka sannan ga abu na uku shine anna man ata'a rasula wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarini والدليل قوله تعالى لا تجد قوما wannan shine babu na alwala'u wal bara'u kai ka zama to musulmi ba ka da zaɓi a karan kanka na kaso wanda ka ga dama ko ka kyamaci wanda ka ga dama ba a baka wannan dama an kayyada ka ne an katangance ka za a nuna maka ga wanda ya kamata ka so ko da ba ku haɗa dangantaka da shi ba sannan kuma a nuna maka ga wanda ya kamata ka ƙi ko da ciki ɗaya kuka fita uwa ɗaya uwa daya na fata an fahimta wannan shine babu na alwala wal bara Allah ta'ala ya ce ya yi ayyuhal ladina amanu la tattakhidu bi tanatan min dunikum la ya'lunakum خبالة وانتم ما علمتم قال برد المرضى ومن أفواههم وما تخفي صدورهم هو أكبر نعم نعم نعم نعم سنة الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان نعم هذا saboda haka wajibi ne mutum ya san waye kamata ya kaunata waye kamata ya kyamata musulunci shine zai zaɓan maka sifofin wasu mutane za a ce maka wanda ya sifanta da wa'annan sifofin to ka ne ka sosa don Allah wanda kuma ya sifanta da wa'annan sifofi din wajibi ne ka kyamace shi saboda Allah za ka so mutum ne don Allah kuma za ka kisa don Allah dan shi yasa mala yace anna man ata'a anna man ata'a rasula wa wahada Allah duk wanda yi wa manzon Allah biyayya kuma ya kade ta Allah la yajuzu lahu muwalatu bai halatta a gare shi bai kaunaci man adda wa wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzon sa walau kana aqraba ne. ko da shine mafi kusan makusancin sa ai Allah ta'ala kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يزن أبو وأولاد قل كان آباؤكم إذا إياه يمسك عليك أهلكم وأبناؤكم لآبكم وإخوانكم لإخوانكم وأزواجكم لماتكم وعشيرتكم لدنجكم wa amwalin ka tarahtumuha da dukiyar da kuka tara wa tijaratun takshawna kasada da kuma kasuwanci ku da kuke tsoron karayansa wa tijaratan wa masakin tarduna da kuma manyan manyan gidaje da kuka gina wanda kuke jin daɗi a cikin sa wa'annan abubuwa guda takwas din gaba ɗayan shi za a muku tambaya a habba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili su wa'annan abubuwa su kuka fi so sama da Allah da manzon Allah da kuma yin jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah in kuka ce eh to Allah ya ce su ku zauna hatta ya atiya Allahu bi amri har mutuwan Allah ta riske ku ku san da cewa wa'annan abubuwa guda takwas din ba za su amfane ku a gaban Allah na wata amfani fahimta da shi sa ai Allah ta'ala ya ce inna ma waliyukumullahu ai Allah ne zai faɗa maka wanda ya kamata ka kaunata ko sai ce inna ma waliyukum Allahu Allah shine abin da ya kamata ka kauna ka kaunace shi inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu da manzonsa sai ce wallazina amanu masu imani sai ke fassara maka su waye masu imani sai ki alladhina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi kuma galibu duk wanda ya so Allah ya so manzon Allah ya so mu'minai to ya kare kuma duk wanda bai sifantu da wannan sifan ba bai halatta ka kaunace shi ba ayan da ya dallala akan wannan maganganun nasa yace la tajidu qauman yu'minuna billahi karshe aya da cikin suratu al-mujadala Allah ta'ala yace la tajidu faufau ba za ka samu ba in ka samu to ba shi ne ba rigar wancan ne ya sa in ka duba cikin ba shi bane la gidu ba za ka samu ba kawman yu'minuna billahi wasu mutane da suka yi imani da Allah wani yawmil akhir suka yi imani da ranar kashe a ce wai wa duna man adallaha wa rasulahu suna kaunatan wanda ya ya kafircewa Allah da manzonsa wanda bai imani da Allah ba nan wato ana nufin kafirci ina wata fahimta akwai lokacin da mutum zai zaka yi zaka yi mishi hijira zaka kaurace mishi ko da musulmi ne saboda wasu abubuwan da yake yi in aka ga kaurace mishi din zai iya sanya ya gyara shi amma daban yake da kaurace wanda za a yi wa kafiri ina wata goyinta a ce wa juna man adallah wa rasulahu suna kaunan wanda ya saba wa Allah da manzonsa ta hanyar kafirci walau kanu an ko da iyayen da suka haife su ne a an ko kuma su ne a an ko kuma 'yan uwansu ne a yan eh, uwa gana ihwan uwa da uba da ko uba da ko uwa da aw ashiratu aw ashiratan ko kuma dangi su ne ulaika kataba fi qulubihim imana wa'anda ba za su kaunaci mutum ba in dai ya kafurcewa Allah ko da iyayensu ne ko da ƴaƴansu ne ko da danginsu ne ko da ƴan uwansu ne ba wanda zai sifantu da irin wa'annan sifofin sai wanda Allah ya tabbatar da imani a cikin zuciyarsa na wata kwaita ula'ika kataba fi qulubihim al-iman sai yake wa ayyadahu bi min wa ayyadahu bi ruhin malamai sun kai kawo akan kalmar bi ruhin minhu wannan domirin ina ne zai koma wasu malamai suka ce domirin nan zai koma ne akan nuru kalbi Allah zai karfafa shi da hasken zuciya ina wata an fahimta wasu malamai suka ce a ah, wannan domirin zai koma ne ga al'imani din la man qauman nuna billahi wannan domirin zai koma ni zuwa ga imani cewa Allah zai karfafa su da imani ko kuma ulaika ka taba fi qulubihim al-iman ai wa ayyad wa ayyadahu bi ruhin minhu ai wa ayyadahu bi ruhin imani yani ja'ala al-imana ka jasadun lahu ruhun wa yu'ayyidu sahibahu sahibu ya wato ya sawwara imani din kamar wata halitta ce mai gangan jiki wacce take da rai wacce take karfafa ma'abuciyarsa ina mata an fahimta wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa'anda ba su kaunatan arnawa to Allah ta'ala zai sanya su cikin gidan aljanna tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wanda koromu na gudana a karkashin gadajakin su kuma suna da ne har abada radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yadda da su su kuma sun yadda da ni'imar da Allah ya musu wani irin falala ne wanda ya fi wannan kuma ai wa ridwanun ya akbar ko yadda Allah ya fi komi girma wai Allah ba kaman kai bane yau za ka yadda da mutum gobe in ya saba maka kake shi Allah idan ya ce ya yadda da kai to ya yadda da kai ne har abada ba zai sake ba wato idan Allah ya yarda da kai to a ilimi Allah ya gudana cewa ba za ka fusata shi ba har abada kai ne za ka yarda da mutum gobe in ya zo ya kana ka wajen wata yarinya sai ka shi ko ba haka ba haka ne wannan Allah ta'ala ya kiyaye radiyallahu anhum wa radu an dan shi yasa sahabbai ɗan aljanna ne jama'a duk wanda kaji yana zagi sahabi wannan mutum ya shiga uku in shi jahili ne a sanar da shi ina wata an fahimta babu wanda zai zagi sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma ya ce addini yake wallahi babu shi babu shi a duniyan nan ko shugaban kasa ne kana zagi ministoci sa ba za ka zama lafiya ba ko ba haka ba a ce ministoci muhammadu yusuf nan gaba da ya iska ne wa kake so ka zaga shi Mahmud Yusuf kake so ka zaga dan saboda in shi bai zama to haka ba ba zai kawo ministoci iri haka ba haka ne to duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah ai ba da su yake ba da annabin da kansa yake ya za ka ce abubakar da umar da kaza da kaza da yan wuta da kafire ne kuma ka ce a addini kake yi wanda ma annabi ya ce lau kuntu muttakhidan khalilan lan takhadtu ababakar khalilan da Allah zai bani dama in rike wani bala'i da na rike abubakar munzo Allah aka tambaye shi aka ce wai kake so ya ce oh, Aisha aka ce a cikin maza aka nufi ce babata. kuma shine farko khalifa da munzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya riki wanda ya raka munzo Allah lokacin da aka kore su daga Makka su biyu suka kama hanya wanda babu wanda manzo Allah alaihi salatu wasallam iya da shi cikin sahabbansa gaba ɗaya irin sai na abubakar kai manzo Allah shi ne ya sa mishi lakabi cewa a siddiqu lokacin da manzo Allah aka yi mi irajinsa zuwa sama yana dawowa mutane suka zo suka bashi labari ya ce ya yi gaskiya munzo Allah da ya zo ya ce mutane sun gaya maka kaza ya ne ya ce ya lallahi muna ƙasa kake muni kai munzo Allah na ne da kuma bayan kaje sama ka ɗauko labari daga sama ka zo ka karya ta munzo Allah ya ce as-siddiqu to kuma shine in shi a suke cewa kafiri ne dan iska ne dan kwaya ne to wai suke so su zaga Allah ta'ala ya kiyaye kuma shine yanzu aka yi haɗin gambiza ake maulidi ai duk wanda bai da maulidin manzo Allah makiyayin manzon Muhammadu kuya to wai shi son manzo Allah wato bin sunnan sa ne ko ko saba mishi idan baka bi sunnan manzo Allah ba in ka dauki carbi mai dubu yi addu'a so miliyan kana son annabi wallahi bai yi ba kare ne aka ce ana biki a gidansu yake yace ne ya ranta a gas to an yi biki an yi ragada da an watse bai samu komi ba an yi biki a su to an zo an yi taro an caje an haɗa mata da maza an caje an yi rawa an yi kaza an yi kaza an kace mun zo Allah kewa kuma daidai wannan lokacin mala'iku suna tsine musu ina bi mun zo Allah ina kaunar zo Allah Allah ta'ala ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni manzo Allah ya faɗa wa al'ummarsa cewa in kuntum tuhibbuna Allah in har da gaske ne ku wa'annan ku da kuke zaune a masallacin nan da wa'anda za su kalle mu a kamera in kuna son Allah da Allah ko wanda ba son Allah kai mai kallo da baka son Allah na tabbata za zaka bada amsa cewa kana son Allah to idan har kana son Allah abinda Allah ya nema a gare ka ba rawa ne ba ba kiɗa ne ba ba piano ne ba Allah ya ce ka bi manzon Allah kun in kuntum tuhibbuna ma fattabi'uni sai ku samu mi yuhibbukum Allah sai Allah ya kaunace ku to dan Allah idan Allah ya ce, ka mutanen duniya ba gaba ɗaya su ka kai asara kai asara ba to duk wanda yake so ya samu kaunar Allah to ya bi manzon Allah mafhumul mukhalafa na wannan aya duk wanda yake so ya hadu da fushin Allah ya saba wa manzon Allah ai magana sojojin Allah ala inna hizballahi humul rundunar Allah su ne wa'anda za su samu galaba su ne wa'anda za su samu rabo na gidan aljanna wani abu na uku kenan to ya tsaya dama abubuwa guda uku ne ya faɗa na ko muna iya lakasa su abu na farko ka san da cewa ba a halicce ka ba ya ƙare ok abu na farko ka san da cewa ba a halicce ka an azurta ka haka ne ko ba a barka haka nan ba an tura maka ne wanzo idan ka bisa za ka shiga ina in kuma ka saba mushi kuma kai da kanka ka san ina za ka shiga sannan kuma abu na biyu allah ta'ala bai yadda amar shirka ba wannan mutumin da za a yi shirka ko da mala'ika ne ko da annabi ne ko da bawan allah ne bai kamata ba a mushi irin ibada da ya kamata a wa allah abu na uku kuma alwala'u wal bara'u bai kamata ba kaso arde bai kamata ba an wato ka ka ka ka ka ka ka taimaka wa aikin sa'o ta kowace hanya na hata ta duk wanda ya taimaka wa bid'a to Allah ya tsine shi wallahi bid'a ko ta hanyar shawara ne kai ce anan ya kamata a yi kace a ah, ai akwai wani babban fili a cince ya fi ɗaukar mutane to tsine ne ne bid'a a kowace hanya in ka taimaka Allah ya tsine maka Allah ta'ala ya kiyaye wallahi addini fa ba wasa ba in ka ce addini za ka yi to za ka yi shi ne ka kau gaba daya udkhulu fi silmi fatan haka Allah ta'ala ya ce ba 50 50 Eh, ba 50-50 wani ne aka ce to kai yanzu kai kuma kana zaki ahlus sunna ka sa ayanka makaranta ahlus sunna yace to ka san hanyar zuwa annabi ayana da yawa ni bi ta su ba su bi ta ce mu karu to wannan ba zuwa shi kam in ya bi wacce hanyar ba zai zo ba ba za su Allah ta'ala ya taimake mala ya ce ilam asharaka Allah ka san da cewa ka sani Allah ta'ala ya shiryar da kai li ta'atihi akan yi marbiyayya أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين أن الحنيفية كسند cewa addini wanda yake miƙeƙe ya ya ya ya karkata ga bari shirka shine millata ibrahima addinin da annabi ibrahim alayhi ya zo da shi an ta'budu allaha wahdahu ka botawa allah shi kadai mukhlisan lahu kana mai tsarkake addini ya zuwa gare shi wa bidhalika amarallahu jami'an nasi akan haka ne Allah ta'ala yi umarnin dukkanin mutane wa khalaqahum laha kuma akan sa ne Allah ta'ala ya halicci mutane kama qala Allah ta'ala kama yadda Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanna mutane ba face dan su muni bauta ne kadai na halicce su wa ma'ana ya abuduni ma'ana cewa za su bauta mini yuwahiduni za su kadaita ni da bauta zalika bi annahu zalika bi annahu zalika bi annahu huwa wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid abu mafi girma da Allah ta'ala i umurni akai shine at-tauhidu ta Allah da bauta wa huwa ifradullahi bil ibadati shine ta Allah subhanahu ta'ala a cikin bauta wa a'zamu ma laha anhu ash-shirku mafi girma abinda Allah ta'ala ihani akai shine shirka wa huwa da'watu ghayru ghayruhu ma'ahu shine wato eh, eh, wato roƙon wani Allah tare da Allah din wa dalilu qawlu ta'ala wa'budu Allah wa la tushriku bihi ku bautawa Allah kankana kuwa Allah ta'ala shirka ga komi mala ya ce fai za ƙila da kamar usulun talatatin lati ya jibu alal isani ma'arifatuwa to fa mala zai yi tambaya to ina gani ya kamata za mu aji wannan tambayan gobe ba da asar za mu amsa ta Allah ta'ala ya taimake mu abu da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu dada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana